Chico. auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mune yan uwa masu sauraron mu masu bibiyar wannan shiri mai albarka ma'ana gida mai cike da sa'ada mune muku barka da sake saduwa a wannan shiri wanda za mu ci gaba da bayani ne akan yadda ake samar da wannan gida kamar yadda muka yi bayani a baya mun yi bayani akan shi shi wannan aure ya ake yin sa eh, ya hukuncin sa yake a shari'ance da kuma manufofinsa kai tsaye za mu tafi bayani akan za mu tafi bayani kai tsaye akan yadda ake neman wannan aure ma'ana ita ce wanda a larabci ake ce mata alkhidba yaya ake neman aure a musulunci sanin kowa ne addinin musulunci addini ne mai tsari kuma wannan addini da ya zo bai zo kawai ya shar'anta mana ya ce ku yi abu kaza ba ba tare da ya mana bayanin yaya suke ba babu wani abu a addinin musulunci da allah subhanahu ta'ala ya yi umarni bayansa su yi shi face ya gaya wasu amana face an yi bayani mai gamsarwa akan ya ya kamata a yi wannan abu duk kankantar abu kuwa balle abu mai girma kamar aure shi sa idan muka koma rayuwar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda shine farin jakada shine jakada tsakanin bayi da ubangijinsu za mu ga cewar an gudanar da ita wannan harkar rayuwar aure kuma an yi ta kuma ya kasance a duk duniya babu rayuwar auren da take ta yi ta samu ci gaba da ɗorewa ta yi nasara ɗari bisa ɗari irin rayuwar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma ragowar sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu za mu gaya aka yi neman aure a lokacin nan rayuwar aure ko kuma ce neman aure tana da hanyoyi daban ma'ana tana da hanyoyi da yawa hanyoyi sun sha bamban za mu ga kuma wannan a cin rayuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da rayuwar sa shi da sahabbansa hanyar da muka fi sani shahararriya a gurin al'ummar mu gabaki daya ita ce hanya ta farko ita ce hanyar miji ko kuma in ce saurayi ko wakilan saurayi su je su nemi auren yarinya a gidan iyayenta ma'ana shi miji ko shi ko dai wakilansa su je su nemo masa auren wannan yarinyar a gurin iyayenta wanda zamu ga wannan yana da asali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tashi neman auren sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ya samu mahaifinta sannan Abubakar Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi ya auren aisha ma'ana yasa kenan a gurinsa kai tsaye wannan kuma dama wannan hanyar ta shahara a mucan yawanci gurin al'ummar mu dama haka ake yi hanya ta biyu shine hanyar mutum ya je samu ita matar nan da zai aura kai tsaye ya je su magana da ita su daidaita ma'ana su ne ya gabatar da kansa a matsayin mai neman aure wanda yawanci za ga irin wannan kuma takan samu ne an fi ta tsakanin mai neman auren ne musamman wadda zai nemi auren ta ya kasance ba bazawara ce misali amma wannan ba zai kuma hana ya kasance a samu irin haka din ba tsakanin saurayi da budurwa din inda ya kasance an gudanar da abun yadda shari'a ta tanada ma'ana wannan hanya ce ta biyu wanda kuma za mu ga wannan kai tsaye hadisin ummu salama manzo Allah lokacin da ya tashi neman auren ta bayan mijinta ya yi shahada ya rasu maza sallam da ya tashi neman ta zuwa ma'ana ya same ta shi da ita ko ta zo gunsa ko makamantan wani amma na dai shi da ita suka zauna ma'ana suka wannan ya bijirar da kansa akan cewar yana neman aurenta wani ta gaya masa cewar tana son auren shi ba ta son auren shi bane amma ga matsalolinta a rayuwa wanda duk gaba baki ɗaya nuna cewar wannan ba matsala bane ba ya iya aurenta a haka abu na uku hanya ta uku da ake neman wannan aure shine ne ya kasance shi wakilin yarinya ma'ana mahaifinta ko kuma wanda mahaifin ya fawwala wa auren 'ya'yansa a hannunsu misali waliyai kenan ya ga wani mutum da ya cancanta ya dace ya je ya nemi cewar wannan mutum ya zo ya nemi yasu wannan ba aibi ba ne ba a shari'a ya kamata mutane su fahimci wannan ba aibi ba ne ba dan mutum yana da yarinya ya ga wannan yarinyar nan ya mata tarbiyya ya kyautata tarbiyyarta ya ga cewar ga wani bawan Allah can ya yarda da addininsa ya yarda da halayensa mutumin kirki ne ko da bai zo shi wannan mutumin da karan kansa ya nemi yar bato ya kamata ya halatta shi wannan uba ko wakilin ya ya je ya nemi wannan mutumin ya zo ya nemi auren yarsa wannan ya faru tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar radiyallahu anhu yana da ɗaya wadda ake ce mata hafsa ɗaya ce daga cikin uwayen muminai allah subhanahu ta'ala yarda da su gaba ɗaya lokacin da mijinta ya rasu bayan ta gama idda ta gama komai tana zaune ya je ya samu na uthman yake ya nemi cewar ya zo ya aure ta sayyidina uthman ya ce ba shi lokaci bayan can sayyidina umar ya dai fahimci cewar kamar ba zai so ma'ana bai yi magana a kanta ba ya zo ya samu sayyidina abubakar ya masa magana a kanta shi ma sai na abubakar ya nemi cewar ya ba shi lokaci magana haka aka yi ta janta aka yi ta janta karshe manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama eh sannan karshe eh, sai na Umar je ya yi wa manzo sallam ardin yarinyar ma'ana ya ce to gasha ka zo ka aure ta manzo sallam ya aure ta har a lokacin nan kamar yadda riwayar hadisi ta tabbata cewa na Umar ya dan ji zafin abin da na Uthman da na Abubakar suka yi masa ma'ana kasancewar ya musu magana ya zo ya kawo musu cewar ga bukatarsa cewar su zo su auri yarsa amma ba su yi magana ba wani ƙarshen hadithin nan ke nuna cewar me sun fahimci sun gaya masa cewar sun fahimci maza sallam ko kuma sun ji maza sallam ya taɓa maganar ta ne sai suke ganin cewar bai kamata ba kamar maza sallam zai iya ta don haka shi sa su sai suka kyale ba su yi magana ba to kaga wannan tsari na uku kenan ma'ana na farko uba ya je nemi auren ya eh, ma'ana gidan miji su tafi gidan mata su nemi aure ko na biyu shi miji su daidaita tsakaninsa da wannan matar da ita wadda zai aura tsari na uku shine mai mutumin da ya kasance uban ya ko waliyinta ya ga wani mutum nagartacce da yake ganin cewar insha Allah akwai alkhairi a tattare da shi ya je ya masa ya bujuro masa da cewar ya zo ya nemi auren wannan yar abu na gaba tsari na hudu a shari'ance shine mai mace ta ga wani mutumin kirki da karan kanta ta je ta bujuro masa da kanta cewar na kawo kaina ma'ana gani da allah ka taimaka ka aure ni ba don wani abu sai don ganin sancewarsa mutumin kirki tana ganin sa cewar halayensa na kwarai ne yana da addini zai rike ta da mutunci wani kuma ba wani abun mamaki ne ba an samu daga cikin magabata na kwarai sun yi wannan muka duba a wurin da khadija radiyallahu ta'ala anha war mu'minai haka ta ita ta bujurowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanta cewar ya aure ta aka yi wannan auren kuma ka duba irin albarkar da aka samu a tattare da wannan auren haka ɗaya daga cikin wasu wata mace ta zo ta bujurowa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kanta akan cewa tana so ya aure ta wanda wannan kaga duk ba wani abu bane ba na aibu a gurin inda addinin za a yi da sauransu da shi wannan aure ana yin sa ne saboda a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya to lokacin da ya kasance ka ga wani bawan Allah eh kika ga cewar ga wani bawan Allah tattare da shi akwai alkhairi kina tsammanin kika aure shi zaki samu hutu zaki samu nutsuwa ki addinin ki ki samu sa'ada duniya da lahira to ba laifi idan kin je kin masa magana ko kuma ki tura cewar a sanar da shi cewar kina so ya aure ki ba wani abun kunya bane ba tsari na biyar a musulunce yadda ake neman auren nan shine mai kasance mutum babba a guri a cikin al'umma ya je ya ɗauki gabarar nemo wa wani daga cikin waɗanda suke tattare da shi aure kamar yadda za mu ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi wa sahabbansa yayi musu wannan abubuwan da yawa a ce ɗaya daga cikin wanda ya fi shahara shine mai sahabi julaibib ɗaya daga cikin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune saboda Allah subhanahu ta'ala bai bashi halitta kyakkyawa ba ma'ana haka dai Allah ya yi shi haka dai ba laifi da haka bai samu ya yi aure ba ana zaune wata rana shi ne sai ya masa ishara cewar ya kai julabib ka tafi wancan gida ka je kai aure ya tura shi ɗaya daga cikin gidan ansar bayan ya je wannan gida ya je ya gaya wa mai gidan cewar gashi manzo sallam ne ya turo shi ya zo ya yi aure a gidansu to lokacin nan da ya gaya ma gaya masa ya gan shi yadda yake da sauransu sai ya ce to bari je in gaya wa uwar yarinya aka je a gaya mata sai kamar suka dan tsaya suna dan jan kafa akan yanayin saboda shi yanayin halittar tasa to take ita yarinyar da aka ce ya je ya aura tana jin su lokacin nan shine sai take ce musu ai ba ku ji faɗar maza sallam ba ne tun da dai maza sallam ne ya turo shi to ya aminta da shi tun da ku ya aminta da shi bai kamata mu mayar da ma'ana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai turo da shi ya turo shi ya ce ka zo gidan ka za a zo ka nemi aure to ya kamata a bashi wannan auren ka duba ka gani ya mai albarka ya da kasance ta san me take wannan ma'ana za ta iya nusatar da iyayenta lokacin da ta ga ma'ana suna cikin wani yanayin da za su iya kaucewa abin da yake shine daidai aka zo aka yi wannan auren kuma ya kasance wannan aure ya yi albarka waɗannan abubuwa guda biyar wannan yanayi ka guda biyar su ne yanukan da suka tabbata addinin musulunci ana neman aure tattare da su haka babu wani maganar kunya a ciki ko wani jin nauyi ko makamantansu abun da ake bukata shine mai mutum ya ji tsoron allah ya ga cewar wannan yarinyar ya samu mata miji mai miji na gari idan bai zo ba shi wannan mijin da ake bukata to ya kamata ka je ka nemo mata duk inda miji na gari yake ka je ka nemo mata saboda yana ɗaya daga cikin haƙƙin wannan yar a wuyanka ya kai mahaifi ko kai waliyin ya shine ka nemo mata miji na gari kar ka aurar da ita mutumin da ya kasance fasiki ne ko ko mutumin banza ne wajibi ne ka nemo mata mutumin kirki idan bai zo shi mutumin kirkin nan ba ya nema to kai ya kamata ka je ka nema kamar yadda kuma ya halatta ita karan kanta macen musamman macen da ya kasance tana da yanci fiye da na budurwa ma'ana ita ce bazawara idan ya kasance duk biki samu wancan ba shi bai zo ba biki samu waliyinki ya tunanin ya nemo muke ba to ki kin kika ga wani mutumin kirki zaki iya zuwa ke ma ki je ki nema da sauransu kamar da su ma kuma dattijai a unguwa musamman yanzu yadda muka samu yanayin kanmu mun samu yanayi cewar mata sun yawa a irin al'ummar mu to ya kamata ya kasance su kuma manya amfanin su dama kenan limamai a unguwa ma'ana masu unguwanni mutanen kirki wani wanda ya kasance babba ne a unguwa to yana da kyau ya kasance ya dauki gabarar wannan abin lokacin da ya ga samari suna zaune ba wannan tunanin su to ya kokarin tura su wasu gidajen da ya kasance gidan na akwai tarbiyya yana tunanin cewa insha Allahu aka aure ba za a ji kunya a wannan gidan ba to wannan su ne yanayyuka guda biyar da ake nema aure bayan wannan abu mai matukar muhimmanci da za mu tafi kai tsaye shine mai suwa ya kamata mu aura addinin musulunci ya zo ya kawo mana wata ka'ida ko kuma ya zo mana da wani tsari akwai matan da ya kamata mu aura akwai wanda bai halatta mu aura ba saboda me rayuwar ya kasance tana da inganci tana da samu ma'ana rayuwar da kasance ta albarka kuma ta an tabbatar da cewar an samu abin da ya sa aka yi wannan auren saboda su don haka waɗannan wannan bayani zai kasance kamar haka matan da ya haramta mu aure su domin in waɗanda aka ce wanda suka halatta mu aure su suna da yawa in muka ce za mu ƙididdige su za mu jima muna ƙididdigar su ba su ƙare ba kuma kowa ya riga ya san su amma me wanda ya kasance ba a yadda mu aure su ba su ne suke kaɗan to don haka shi sa yanzu bayanin mu zai takaita ne akan bayanin waɗannan kaɗan ɗin ma'ana su ne waɗanda ya kasance matan da ya haramta mu aura na farko akwai waɗanda ya kasance sun haramta kwata-kwata mu su a cikin mata ɗaya kenan na biyu mace mai idda macen da take cikin idda sawa'un ta kaba ce ta rasuwar miji ko makamantansu su ma akwai bayanan da bai halatta mu aure su ba a lokacin za a zo a yi wannan bayani abu na uku matan da ya haramta mu aure su shine macen da ya kasance akwai wani namiji da yake neman aurenta waɗannan su ne jerin matan da bai halatta a shari'ance mu aure su ba waɗanda matan da suka haramta mu aure su Allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin su a cikin suratul nisa'i aya ta 23 wanda Allah subhanahu ya jero mana jeri na waɗannan matan da kwata-kwata bai kamata mu aure su ba amma malamai da suka tashi sai suka kalli wannan ayar da kuma wasu nassoshin da suka zo sai suka kasa matan gida biyu akwai matan da bai kamata mu aure su ba har abada duk inda aka je aka dawo har abada tsakanin kai da su sai dai kallo amma babu aure akwai kuma matan da za bai halatta ka aure su ba amma me zuwa wani ɗan lokaci ne akwai mata kashi na biyu su ne matan da ya kasance an haramta maka aurensu amma zuwa wani lokaci ma'ana za ka yi aurensu bayan wani lokaci wata illa ce ta sa a lokacin aka ce maka ba za ka aure su ba amma idan wannan illa ta kau za ka iya auren su bayanin waɗancan mata na farko wanda yake ma'ana ya haramta gare ka har abada ka aure su zai zo kamar haka su ma za su kasu kasu kamar haka na farko akwai mata guda bakwai waɗanda ba yadda za a yi ka iya auren su saboda mai dangantaka ta jini da take tsakaninku da su kai miji kenan na farko su ne uwaye iya uwaye bai halatta kwata-kwata ya kasance ma'ana mahaifiya ko kannanta mata dukkansu waɗannan duk komin tsayinsu bai kamata namiji ma'ana kana ɗansu ka, ka aura ba mutum bai halatta ya, ya auri mahaifiyarsa ba ko kannan mahaifiyarsa ko makamantansu na biyu su ne 'ya'ya mata 'ya'ya mata 'yar mutum ta cikinsa kenan sawon yar mutum ta cikin sa ko yar ɗansa ko dai wani abu duk wanda ya kasance dai tsatsan daga gare ka ne ma'ana yarka ce ko tsatsan haka ya tafi yar ɗanka yar waye da sauransu to gabaki ɗaya su waɗannan haramun ne gare ka ka aure su na uku su ne yar uwa yar uwarka ta jini ma'ana yayarka ko ƙanwarka sawa'un wadda kuke uwa ɗaya da su ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya duk waɗannan bai kamata haramun ne har abada ba kai babu aurensu na hudu su ne gwagwanni ma'ana yayyan uba ko kuma kannansa haka su duk tsawonsu ma'ana tsawon da ake nufi ma'ana yayyan uba kannan uba gwagwannin babansa da sauransu irin waɗannan haka duk tsawon wannan silsilar haka ta tafi wannan tsatsan bai kamata ka aure su ba haramun ne kwata-kwata a addini na biyar su ne innoni ko kuma wanda aka fi sani da yakumbo ma'ana su ne ya ta uwa ko kuma kanwar uwa su ma waɗannan ba kai babu aurensa har abada na shida su ne 'ya'yan 'yan uwa maza ba kai babu aurensu wanda kuke 'yan uwan uba ɗaya ne ko uwa ɗaya kawai kuka haɗa ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya babu kai babu auren sannan na bakwai na ƙarshe su ne mai 'ya'yan 'yan uwa mata su ma ba kai bawa babu aurensu sawa'un uwa ɗaya kuke ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya kuke da su to babu kai babu aurensu har abada waɗannan guda bakwai da muka jero su uwaye sannan 'ya'ya mata 'yan uwa gwaggwanni innoni ko ya kumbobi 'ya'yan 'yan uwa maza 'ya'yan 'yan uwa mata waɗannan gabaki ɗaya babu kai babu aurensa har abada nau'i na biyu wanda suka haramta ka aure su har abada su ma su ne waɗancan ma'ana ya kasance waɗanda aka haramta wancan su kuma saboda shayarwa ma'ana waɗancan jerin gwanan ma'ana waɗancan jerin gwanan waɗanda muka faɗe su ɗinnan guda bakwai saboda shayarwa su ne su ma a nan gurin sun wannan ɗin saboda akwai wannan alaƙa ta magana shayarwa duk da a nan gurin abin da ake nufi da ita wannan shayarwa tana da sharaɗai guda biyu malamai sun yi bayani shari'i na farko ya kasance ya sha nonon nan har ya ƙoshi aƙalla sau biyar ita ce shayarwar da ake nufi ta shari'a amma sha ɗaya biyu wannan ba lalle bane ya kasance ya haramta kamar yadda malamai suka bayani shan da ake nufi ya kasance ya sha nonon nan ya ƙoshi ma'ana ya kama nono tun yana yaro ma'ana ya kama ya sha ya ƙoshi ɗaya biyu uku hudu zuwa biyar to wannan zai haramta wannan matar gare shi na biyu kuma ya kasance ya an samu wannan shayarwar ne a lokacin da yara yake tsananin buƙatar ita wannan shayarwar ma'ana lokacin da yake kasancewa an yi ta ne kafin yayi lokacin da yaran yake buƙatar wannan nonon ba shi da wani abinci in ba wannan ba wannan kenan sai kuma akwai wasu mata guda hudu wanda ya kasance su ma sun haramta saboda auratayya duk a jerin kenan na farko su ne matar uba haramun ne mutum ya auri matar ubansa shi ma har abada ba kai ba magana auren matar babanka sai kuma me matan 'ya'ya bai kamata bai halitta su ma ka aure su ba misali ka haifi yaro bayan ya girma ka masa aure to ya kasance kuma ka zo ka auri matarsa bayan ko sun rabu ko makamantar aure ka zo ka wannan ɗinsa bai kamata ba na uku su ne babar mata ma'ana sarakanka kenan sarakanka mace ka je kuma kana auren yata kuma ka je ka aure ta shi ma wannan bai halatta ba na hudu su ne 'ya'yan mata su ma wannan bai halatta mutum ya je ya aure 'ya'yan matarsa ba to wannan su ne jerin gwanan waɗanda ya kasance sun haramta har abada akwai waɗanda yake sun haramta ga mutum amma zuwa wani lokaci ne bayan wani lokaci idan illan nan ta kauce za ka iya auren su su ne guda uku na farko matar mutum eh, matar da ta shiga cikin ihrami lokacin da ta ɗauki harama ta haƙƙin hajji ko umara to haramun ne ka neme ta eh, haramun ne ka aure ta har sai ta gama wannan aiki matar take cikin idda wanda za mu zo mu bayanin wannan shi ma matar take cikin idda bai kamata bai haramun ne ka nemi aurenta sai ta gama wannan idda sai kuma ya ko kanwar mata ko gwaggwanta su wannan su ma haramun ne ka aure su a lokacin da ya kasance ana tare da ita ma'ana uwarsu ko yarsu ko kuma gwagwan wannan ɗinsu bai kamata ba amma da zarar an samu rabuwa ko mutuwa ko makamata irin wannan abubuwan in rabuwa ce bayan ta gama idda za ka iya aura misali kanwar mata yadda misali kun rabu da ya ta gama idda za ka iya auren kanwar ko ta rasu bayan wannan ta gama wannan za ka iya aurenta haka gwaggwanta da sauransu to waɗannan su ne matan da ya haramta ya haramta mutum ya aura da haka a can gurin ya kamata mu fahimci wannan duk waɗanda za ka aura ya kasance ka kalli waɗannan abubuwa sun suna cikin matan da ya kamata in aura a musulunci bayanin su dai su ne aka jero su waɗannan idan ka sun fita daga cikin wannan basa ciki to kai tsaye za ka je ka aure su ne nau'i na biyu na matan da suka haramta gare mu su ne matan da suke cikin idda malamai sun mana bayani akan yadda yanayin zai kasance wadda take yin idda suna da halaye guda uku zuwa hudu na farko wannan mai iddar ya kasance tana yin idda ne sakamakon mutuwar mijinta ma'ana zai kasance arba ta ashirin wa ashara ma'ana wata hudu da kwana goma to a cikin wannan halin bai halatta ka je ka yi mata ɓaro-ɓaro ka mata magana ɓaro a akan cewar kana so ka yi aurenta ba amma kuma wannan ba zai hana ka yi mata jirwaye da kamar wanka ba ma'ana wance to dai Allah an gama iddan nan muna so a sanar da mu ko dai wata magana wadda take ba wai kai tsaye ka fito ka nuna cewar eh lalle kana buƙatar aurenta ba wata dai magana ce wadda kinaya ce wani jirwaye ne da kamar wanka kai a lokacin da take iddar cewar eh a sanar da mu ko kuma ai irin kuɗin nan dai wani wata magana dai makamanci irin wannan to a nan gurin ya halatta ka iya yin wancan jirwaye da kamar wanka din amma me haramun ne a wannan yanayin da take cikin na idda bata gama ba kai mata magana baro baro akan cewar da Allah ina son ki ko zan aure ki ko makamantan irin wannan abubuwa abu na biyu shine macen da yake abu na biyu shine macen da ya kasance tana cikin idda amma iddar me mijin ya sake ta ne sake ɗaya ko biyu ma'ana sakin da za a iya dawo da auren wannan haramun ne kai mata magana ta baro-baro akan magana aure ko kuma kai mata majirwaye da kamar wanka ga baki ɗaya menene dalili mata da take cikin wannan yanayin an sake ta saki ɗaya ko biyu to fa tana ƙarƙashin igiyar auren wannan mijin ne tana cikin idda bata gama ba to tana cikin igiyar wannan mijin ne nata domin a koyaushe cikin iddan nan zai iya dawo da ita a matsayin matarsa to bai kamata kuma ka je ka nemi auren matar aure ba a wannan yanayin ba ta gama fita daga cewar ba matarsa ba ce ba don haka shi sa addinin musulunci ya haramta cewar ka je ka neme ta matukar wannan saki ɗaya ne ko biyu yana damar da a koyaushe kafin gama iddata za ta iya dawowa karkashinsa ta uku ta uku shine matar da ya kasance an sake ta saki wanda babu komai a cikinsa ma'ana saki uku kenan to a nan gurin malamai su ma sun yi maganar cewar bai halatta ka je ka gaya mata magana baro-baro ba ka ce cewar kana son ta kawai duk da cewar an sake ta saki uku amma bai kamata ba bai halatta ka je ka mata magana baro-baro cewar kana son aurenta ba amma me sai aka ce to shin zaka iya zuwa kai mata jirwaye da kamar kamar yadda kai wa waccan eh, wanda mijinta ya rasu zaka iya zuwa kai masa zaka iya zuwa kai mata ita ma malamai nan sai suka yi sabani maganganu guda biyu ne magana ta fi karfi shine mai mutum zai iya yi da dai dama wannan matar ko da ta gama idan nan ba maganar ta koma karkashin wancan mijin sai ta yi wani auren to sai suka ce za ka iya mata jawaye da kamar wanka ma'ana ka iya cewa in kin gaba eh, idan nan da Allah a sanar da mu ko makamantan wani dai magana irin wannan amma bai halatta ita ma a wannan yanayin kan mutu mata baro ɗaro ka gaya mata cewar ka zo kana son auren ta bane ba duk da wasu malaman kuma suna cewa a'a bai kamata ba ai ko da dai sakin nan uku ne amma shi wancan mijin zai shiga cikin damuwa da makamantansu to amma sai ana magana ba ta da wani tushe ba ta da karfi domin me za mu ga akwai an samu irin wannan zamanin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka samu saki tsakanin fatima bintu qais ita da mijinta ta zo ta gaya manzan sallam ya umarce su tafi gidan abdullahi bin umar maktum ta zauna ta yi idda a can gurin da ya gama yake cewa to in kin gama ki sanar da ki sanar da mu ma'ana ba wai yana mata magana da shi zai aure ta bane ma'ana ko da wannan ne zai iya zuwa ya nemo mata ko kuma wasu akwai wanda yake ganin cewar zai yi mata ishara zuwa ga ta aure shi to wannan dai su ne mataye eh, yanayin mata na ƙarshe a cikinsu shine mai malamai suka saɓani akan ita kuma matar da ya kasance sun rabu da mijinta sakamakon tsinuwa da suka yi ko an raba auren saboda wata illa shin a nan gurin ya halatta ita ma aje a mata maganar ma'ana aje a mata magana kai tsaye ko kuwa malamai suna ganin cewar su ma za a iya zuwa a mata jirwaye da kamar wanka ba tare da an je an mata baro-baro ba wanda kuma kusan wannan shine wannan sun yi kiyasanta akan waccan matar da ya kasance mijinta ya rasu ko kuma wadda aka saka saki uku allah subhanahu ta'ala ya datar da mu insha Allah fitowa ta gaba insha Allah za mu bayani za mu ci gaba da bayanin cewar wasu wani mata ne ya kamata a aure su addini Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan ginshiki na samun